ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A makon da ya gabata nan ne dai aka yi bikin ranar malamai da duniya bikin da kuma aka gudanar da shi a ƙasashe daban-daban na duniya ciki kuwa har da Najeriya da kuma ƙasar Sin. Shirin namu na yau zai leka a ƙasar Sin ne inda wani tsohon ɗan jarida wanda yanzu haka ya rikide zuwa malamin makaranta ya samu lambar yabo da ake baiwa baki masu koyarwa a kasar Sin. Wannan dan Najeriya dai ya yi fice ne tsakanin sawa'insa malamai wajen samun kyaututtuka na yabo gane da yadda yake gudanar da aikinsa a kasar ta Sin. Domin jin yadda wannan bako ya samu kansa a kasar Sin na fara da tambayar tarihinsa kamar da za ku ji daga bakinsa. To masha Allah sunana Bello Habib Galadanci ni dan asalin jihar Kano ne da ke arewacin Najeriya. An haife ni a garin State College da ke jihar Pennsylvania da ke nan Amurka. Alhamdulillah na yi primary eh, da secondary da a Najeriya sannan na samu damar yin karatun biomedical engineering wato kimiyya da fasahar na'urorin kiwon lafiya a Pennsylvania State University wato jami'ar eh, Pennsylvania da ke Amerika eh, Ban da kuma karatuka da yawa da na yi a can nan sai kuma na zo na yi masters a nan China inda na yi MBA wato karatun kasuwanci kenan kuma na zo na yi PhD eh, inda na kware a bangaren koyarwa na bincike na to shine takaitaccen tarihi na to malam bello na san dai da kayi aikin rediyo da murya amurka to ya aka yi ka watsar da aikin dan jarida ka koma koyarwa kuma har ma a kasar sin to masha Allah a shekara ta 2014 a lokacin mahaifina ya hatsarin mota to da ni kuma lokacin na America to ni ne babban dan shi dole in koma gida domin kula da shi sannan kuma kula da mutanen da suke gida to wannan shi yasa na ɗauki lokaci na ɗauki kamar hutu ne domin in je gida an warware waɗannan matsaloli to abin da ya sa kenan sai ban samu damar ci gaba da aiki a sashen hausa na Maryam amurka ba to bayan kuma ya fara samun sauki sai na samu dama sai na taho nan china domin in ƙara karatu shi ne masters sannan phd to dama tun ina ɗan yaro ina sha'awar koyarwa kuma ka san shi aikin jarida da aikin koyarwa ba su da bambanci sosai to tunda ba aikin jarida nake ba kuma sai na zo nan kasa inda ake martaba malamai ake ɗaukan malanta da mahimmanci sai na ce to me zai hana kuwa an bu wannan buri da nake da shi tun ina yaro to shine sai ma na ƙara samun ƙwarewa wajen koyarwa kuma ikon Allah bayan na kammala saka ɗauki aiki a nan a babban birnin ƙasar wato Bejan. To Malam Bello ku za ka gaya mana bambancin koyarwa a ƙasar Sin da Najeriya da kuma Amurka. Eto eh um, bambancin tsarin koyarwa tsakanin China da Amerika shine su anan a cikin al'adarsu a cikin al'adarsu koyarwa yana ɗaya daga cikin ayyuka da aka fi mutuntawa kuma idan aka ce kai malami ne mutane ba karamin girman ka suke gani ba ba karamin martaba ka suke gani ba wannan yana daga cikin al'adar su saboda in ka duba tunda su ba addini ne su ba amma suna da kamar mutane kamar Konzu wanda ake cewa Confucius da Lao malamansa malaman sa su ne ah, waɗanda za a ce tsofaffin tun tarihin tun lokacin dacin baya su ne manya-manya waɗanda suka kawo kamar irin tsarin tunani na al'adun mutanen cana to ba bauta musu suke ba amma kusan su ne za a ce manya-manya inda waɗanda suke duba ne a matsayin abubuwan mutanen da suke koyo daga gare su kuma waɗannan mutanen su malamai ne in ka ji tarihin su zaka ga malamai ne yawo suke na koyarwa na ɗiban ɗalibai da koyar da su kuma wannan shi ya kasa gimshi na irin al'adu da tunani na mutane china saboda ka su dan a cikin al'adarsu ah, koyarwa dama wannan abu ne mai matukar muhimmanci a america ko gaskiya da sauki zaka ga malamai ah, ba a fiye ba su irin girma da mutunci da ake yi kama a nan china ba kuma ah, a nan zaka ga zaka iya ba wa yara tsari saboda sun san al'adarsu a malami yana da mahimmanci to za ga yara suna sauraron malam sosai suna tsayawa su ji me yake faɗa ba kamar a yarda kamar da yanci na kai wanda iyaye suke koyawa da gida zai sa yaro ya je makaranta ya ringa tunanin a irin abin da shi ke tunani ko da ke tunani da shi za a tafi kuma malami dole ya kokari ya tankwasa sai da zai yabi ɗaliban a haka to wannan shi ne maraba najeriya ko <laughs> ai ba za a haɗa ba tunda malamai ai ba wayannan ba malamai bane sai dai a ce masu kawai dai bayi ne da da kawai tun da abin da za a bai fi dubu talatin dubu arba'in za a ɗauka a baka ba wannan ai mara bashi da bauta bashi da yawa tun da mai wannan zai maka in dai har korwa ake so kai sosai to dole sai an baka kusan kamar alal misali dubu ɗari shida dubu ɗari bakwai a wata to wannan shine malami na asali a hali yanzu gaskiya Najeriya babu malamai to wannan shine bambancin. To ka za ka mana bayani game da shi wannan kyauta da aka baka? To alhamdulillah um, a nan makaranta inda nake karatu a kowace shekara a ranar da aka ware kawai ta karrama malamai suna zaben gwarazan malamai na makarantar baki da to wannan gwarazan malamai yawanci dama aikin da kai a shekara baki dai ne ake dubawa a gani a tantance suna ga wani sababbin tsare-tsare ga kawo da abubuwa ka kirkira ya dangantaka ɗalibai ya dangantaka ka take da iyayen ɗalibai ya dangantaka ka take da ragowar abokan aiki ya kuma farin cikin ɗalibanka a lokacin da ke koya musu da kuma irin makin da suke ci a jarrabawa bugu da ƙari su kansa ɗaliban ana masu tambayoyi akan yaya suna son ka suna fahimtar me kake koya musu eh, suna jin daɗin irin yadda kake koyar da su akwai abin da kai masu wanda ba sa so akwai wani abu da kai masu wanda ba bata masu rai za a ba su abu su cicciki daga maki ɗaya zuwa biyar na tambayoyi sun kai talatin to duk waɗanda ake tattarawa auna sai a duba kuma sai a zaɓi malaman da suka fi fice na shekara baki daya sai a masa kyauta to wannan shine abin da kuma Allah ya sa muka samu wannan shekara sai mu ci alhamdulillah to masu sauraro anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakon namu Dr. Bello Habib Galadanci da kuma Jami'a da ta bada umarnin shirin Julie Legal Gresham naku baban ya jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon za mu dora da wannan tattaunawa can hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa